يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمه الله ina farin cikin saduwar a yau a asabar sha shida ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya darasi da muke na karshe mun tsaya ne a babin da yake magana akan addu'a a cikin sallah haka da salatul istiqa yau kuma za mu tafi babu salatul qawm wannan kuma shine darasi na 27 a cikin littafin sunna salaka ko ya ku ba wata muqaddima babu salatul khawf الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة babu ne da yake magana dangane da sallar tsoro wato sallar tsoro ita ce sallah da ake yi a lokacin da ake cikin yaki ko ana dab da fara yaki ko kuma an riga an shiga cikin sa idan ana dab da fara yaki ba riga an fara ba akwai yadda ake yin ta idan kuma an riga an rinta da yaki ana cikin faɗa tsakanin musulmai da kafirai ha kuma akwai yadda ake yin ta hadisan da za mu karanta cikin wannan babu su ne za su ba mu hasken salo daban-daban da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi wajen koyar da sahabbai salatul khawf wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare yace sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatul khawf manzon Allah tsara da mutum Allah fita gare shi da iyalan gidansa ya yi mana sallar tsoro ya yi mana a matsayin liman mu muna mamu fi ba'di ayyamihi allati laqiya fi al'adu a cikin sashin waɗansu kwanaki wanda manzon Allah ya halarci yaƙi dan yatsar abokan adawa fa qama ta'ifatun ma'a annabi sai ya kasa sahabbai kashi biyu kashi na farko cikin sahabbai suka tsaya tare da shi ya kabbara suka shiga sallah tare da shi shine fa qama ta'ifatun ma'a wa ta'ifatun bi iza'il adu kashi na biyu cikin sahabbai kuwa sai suka tsaya suka fuskanci inda ake sa ran kullowar abokan adawa wato suna gadi kenan fa salla bil ladina ma'ahu raka'atan thumma zahara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci raka'a daya da mutanen da suke tare da shi yayin da ya dago daga sujada ta biyu ya miƙe tsaye da suka miƙe tsaye su kuma sai suka tafi waja al waɗancan da suke gadi da su kuma sai suka zo fa salla bihim raka'atan sai ya sallaci raka'ar karshe tare da su wa qamat as-sa'ifatan raka'atan raka'atan kowace ɗaya daga cikin tawagar guda biyu da na farkon da na biyu kowanne suka rama wa kansu raka'a ɗaya ɗaya su da kansu kun kun yi sallar ga alama ba ku gane gaba ɗaya kuna ta cewa na'am na'am na'am kawai abin nufi manzo Allah ya kasa da biyu kashin farko ya yi kambara suka bi da ya raka a farko ya miƙe tsaye suna miƙewa su ba su ci gaba da sallah sai suka dauki makaman suka suka je inda abokanan adawa ake tsaro da sai waɗancan da suke gadi da sai suka zo su kuma suka yi kambara suka shiga tare da Allah lokacin da annabi ya kammala rasa shi ba ya yi tafi ba kaga ya yi sallama ke to me ya faru sai waɗannan da suka zo da ƙarfi sun samu rasa a ɗaya tare da shi ne ya sallama sai suka tafi suka suka rakawoyin da suka suka rakawoyin su suka tafi suka tafi wajen gadi sai waɗannan kuma suka dawo wajen sallah kowa ya tsara saraka a ɗaya ya yi sallama ke da kansa wannan ɗaya daga cikin sabbobi na salatul khawfi wato a duk hoton da wannan sallar za ta ba su shine an halatta ga mutum yana cikin sallah kuma yana a domin lokacin sun ga raka'a farko da ta nan sun yi sallama sun kammala sallah ba su yi sallama ba ba su kammala sallah ba amma mu zalla na dagowa raka'a ta biyu suka tashi cikin suka suka ga suka tsare Allah abokan adawa hukuncin su suna cikin sallah wadannan kuma suka zo da suka zo aka raka tsaye da su aka yi sallama suka ƙara sa kan su waɗancan kuma suka zo kara sa kan su daidai abin ke dai a nan gurin an toshe wata kafa da ake jin tsoron abokin adawa ya kafa lallai an tsaya ba a bar dama da abokin adawa zai amfani da ita ba tana ya sarwa al'ummar musulmi ما يؤخذ من الحديث أظن بقى قوات من الحديث نفرقه مشروعية صلاة الخوف عند وجود sababu. shar'antuwar yin sallar tsoro wata sababin ta ya faru habaran aw safar a halin zaman gida ko a halin tafiya tasfifan alal umma tasfifan alal umma domin sauƙaƙawa al'umma wa ma'unatan lahum ala jihadil a'da kuma domin taimaka musu wajen yakar abokanan adawar wa ada'an lis salati fi jama'atin wa fi waqti al muhaddad da kuma bayar da sallah din a cikin jam'i kuma a lokacin da shari'a ta iyakance maganar cewa an shar'anta yin sallar tsoro don lokacin da sababin ya faru menene sababin yin ka tsoro din yaki ko yau yaki ya zo ya halatta a yi wannan sallah in yaki bai zo ba za a yi wannan shine zance da jumhurin malamai suka tafi a kai akwai waɗansu daga cikin malamai irin su imamu abu hanifa da makamantansu waɗanda su mahangar su ana yin sallar tsoro ne kadai a lokacin rayuwar manzon Allah tun da annabi ya riga ya bar duniya sun bar tsoro kada ka tabbatar da wani shi ne cikin tarihi sai dai mu karanta don mu tarihi amma ba don yin ta'ayi saboda suka ce Allah nassantawa ya wa idza kunta fihim fa khamsa lahum as-salata فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم قال أنا أقول إذا كنت فيهم إن كان فيهم مفهوم الكلام مفهوم الكلام إذا لم تكن فيهم فلا فذا هو صلى الله عليه وسلم mafhumul mukhalafa saboda haka shi ra'ayin ra'ayi amma dai zance mafi inganci ko yau tsoro ya faru lalle za a yi salatu kawai sannan kuma wannan na nuna wato wajibcin sallar jam'i domin wannan hadisi na salatu kawai ɗaya ne daga cikin hadisan da malamai ke kafa hujja da gidan gane da wajibcin sallar jam'i inda sallar jam'i bata zama wajibi da kowa sai yi ba sai an bukaci a zo a yi wannan da rashi waɗanda su zo su sake da aka yi musahabi ce sallar jami'i da kowa ba zai yi da ba me yasa sai an tafi gaba ɗaya an je an yi sallar jami'i sannan kuma wannan na nuna wato tsare lokaci a cikin sallah inda salata kanat alal mu'minin kitabun mawquta ba a san mutum ya bar har sallah lokacin da ba tare da yayi ba domin inda ya halatta mutum ya yi jinkiri yana ji yana gani duka ganganci lokacin sallah ya fita daga baya ya rama a karba to da ya kamata abin ya ce ku bari ba ku sunna ba ko da ta fita ta iya wa amma sai Allah ya tilasta komai yakin da ake shi a sallah to na sai yake da na so sai abin yin sallah sallah lokacin da ya fita kuma zo da rama ina fata kuna fahimta na biyu al-ijyan biha ala hadhihi al-kayfiyya allati dhikra fil hadith lalle ne ayi sallar abisa ga wannan sifa da aka ambata cikin hadisi مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في شرح الإجمالي ما ليس تارد ونكار بيانا من دياء بجيشة أشكين شرح الدواء حديث أجملتي نأكو أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للضرورة لا تبطل الصلاة motsi da mutum zai yi mai yawa a cikin sallah ko motsi da mutum zai yi don saboda larura a cikin sallah irin wannan motsin baya lalata sallah don gashi mutane suna cikin sallah sun bari sun tafi sun je sun yi gadi kuma sun dawo sun ƙara sa kuma sallar na hudu al-hirsu shadidu ala al-isyani bi salati fi waqtiha wa ma al-jama'a tsananin bayar da muhimmancin yin sallah a lokacin ta kuma cikin jami'i faqad sumiha bi ada'iha ala hadhihi sifati muhafazatan ala zalik an yi izini mutane su yi sallah a wannan sifa da aka ambata cikin hadisi dan saboda kiyaye lokacin sallah da kuma kiyaye yin cikin jami'i inda kiyaye ta lokacin da ba dole bane da sai a ce ku bari ko in kun dawo gida ko a rana ko sallar kwana nawa amma tun da yin ta a cikin lokaci ya zama dole kaga ana cikin yakin dole a cikin sannan kuma inda yin ta cikin jam'i ba dole bane da sai a ce ba sai an yi jam'i ba kowa ya zo amma kaga ana cikin yakin amma dole shi da ake jam'i to kaga min babu aula idan ana halin zaman gida wato a mulki jam'i kenan wanda ba yaki yake ba komai yake الحديث الخامس الخمسون بعد المئة حديثنا دليل خمسون أن يزيد بن رومان عن صالح ابن خوات عن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بهم الركعه التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. اذا مسلمي وجه صفر ده اسال متى بدا زوجا وجه صفر تبي. وجه صلاه الخوف كانت. وانا اديت ان تقول بيزيد ابن رومان ya ji daga salih ibn khawwat ibn jubayr ya karɓo daga wajen wanda ya sallaci sallar tsoro a ranar zatin riqa zatin riqa ɗaya daga cikin yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu wa sallama yayi a tarihance an ya an yakin da ake kira zatin riqa bayan yakin khaybar anna fa'ifatan saffat ma'a nan ma sai manzo Allah ya kasa mutane kashi biyu kashi na farko suka yi sahun tare da shi don yin sallah wa ta'ifatan mujahal adu kashi na biyu suka yi sahu su kuma ta wurin suka fuskanci inda abokanan adawa don gadi don tsaro fa salla bil ladina ma'ahu raka sai ya salla raka a sai tare da wanda suka yi sahu tare da shi sun masaba da qa'iman da ya dago a raka a dabi sai yake sai kawai ya ci gaba da dogon karatu ba ta bude an fusu su kuma kowa ya sa kan sarka da duk wanda ya sa raka'a da biyun sa yayi tafiya yayi sallama sai ya tafi da kuma gani da korin gadi kowa har kowa ya gama maza Allah ya ce duk sun gama su tafi waɗancan da ke wajen gadi su kuma sai suka tafi wato sun man sarrafa waɗannan su suka tafi Fasafu, wujahal adu suka yi sahu suna tsaro inda abokanan adawar suke وجاءت الطائفة الأخرى في كسر نبي سكما سكزو فصلى بهم الركعة التي بقيت ماذا قال الله يا جاغولان تيسو سكي ركعة تبي ولن إتسي تبي أو لن سكما تبي أو لن ثم ثبت جالسا ليكمل تهياته زمان سبي صلى الله عليه وسلم وأتموا لأنفسهم su kuma duk wanda ya kammala sun ya sai ta kawo raka'a ta biyu idan ya gama raka'a ta biyu yayi tahiyya sai ya zauna kowa ya tashi kawo ya yi tahiya ya zauna kowa ya tashi kawo ya yi tahiya ya zauna manzo Allah na zaune bai sallama ba har sai da ya tabbatar kowa ya kammala a zauna ake yanzu kowa shi ake jira sannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan suka sallama tare da an ba mutum nan sufar da da ita da wancan wacce ta kowa ala wacce da masauki ma'ana wannan ta kuma ce idan an yi wannan ta yi idan an yi wannan ba ta yi abinda za mu fahimta a cikin wannan abinda za mu fahimta a cikin wannan ga wato kashin farko sun yi wa kansu sallama to kaga wannan wani abu ne da ba saba gani ba a cikin sallah ma mu yi riga man yin sallama amma kashi na biyu kuwa wato sai suka jira annabi ya sallama sannan suka sallama ina ba za mu fahimta amma waɗancan kashi da farko ba dukkan su kowa ya kara sawa kan su sallah ne da ma'ana dukkan su sun yi sallama ne bayan annabi ya yi sallama sallallahu alaihi wa sallam domin da ya raka ta farko da kashi na farko sai suka tafi jari sai ya zo ya raka ta biyu da waɗannan shi ya sallama sai suka suka ciko sannan kuma waɗannan suka tafi gadi waɗannan kuma suka zo kuma kowa suka rasa kuma sallama ma'ana dai a sifa ta farko manzo Allah ya riga su sallama su duka jama'ar farko da jama'ar ta biyu amma a sifa ta biyu jama'ar farko sun riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama jama'ar ta biyu ko ba su sallama ba sai bayan annabi ya sallama kuma dukkanin su hadisi ne idan idan kai aiki da wannan yayi idan kai aiki da wannan yayi wato bayar da siffa din kala daban-daban dan sauƙaƙawa al'umma jama'a su dauki wanda za su iya ma yuqadu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko fi ma taqaddama min mashru'iyyati salatul khawf wa ta'akkudi salatul jama'a abin da ya gabata cikin hadisin da muka karanta da zo nuna shar'antuwar yin sallar tsoro tare da karfafuwar sallar jami'i cewa wajibi wa akhdhul hadari min a'da'i din kuma cewa lalle abokanan adawan musulunci daukan dukkan wani mataki ake yi na tsaro don saboda kar su cutar da mu wato kaga anan gurin ba tawakkali bane kawai mu je mu cigaba da sallah mu ce ya Allah ya taimaka wannan ba tawakkali bane inda a ce a yin tawakkali kawai irin tawakkalin da bahaushe dauka a matsayin tawakkali da cikin sai a je a sallah idan yanzu su kuma zo bai mizo na alaikum da wahida wanda Allah bai so su yi mana wannan ba dan ka sai aka kasa ce wannan na nuna cikin musulunci dole akwai tanadi dole akwai tanadi akwai tsaro akwai daukar matakai na tsaro da saboda kada al'umma an fahimci wannan ko نبي الاتيان في الصلاة على هذه الكيفية وهي مناسبة حيث الأدو في غير جهة القبلة وتو آئي صلى أو كيفية تسلسل وأن حديث wanda kaifiya ce da ta dace amma idan abokanan adawa din ba a alƙiblar musulmai suke ba haiful adu fi ne jiha ta kimla kallaki qabla ha kamar siffar farko da ka ambata fa kilahuma fi zati liqa dukkan su guda biyun wannan sallolin an yi su ne a yakin da ake kira za ta liqa illa annahum fi waqtayn sai dai an yi su a lokuta daban-daban kila watan da zahar wannan da la'asar fakhtalafa da haka suka sha bamban sifar watan daban sifar wannan daban wa fihi kuma a cikin hadisin akwai mukhalafatu li salati al-amn wato sabawa sallar da aka saba ta zaman lafiya ta zaman gida wanda ba yaki ake ba Wani ya wa hiya zaka rak'ati al-akhira irin yadda manzo Allah ya tsawaita raka'ar karshe raka'a ta farko yayi ta gajeruwa amma ta karshe yayi ta doguwa saboda har waɗancan su kammala su sallama waɗancan su zo su same shi kaga dole za su zama mai shi wanda an ko sallah ta zama gida sunna shine raka'a farko ta zanto tana da tsawo sama da raka'a ta biyu raka'a farko ta tsara ta biyu amma kaga anan mun ko raka'a ta biyu ta tsara ta farko tsawo wa annal ma'mumina الذين فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام sannan ma mu da wani saki na sallah ya kuɓuce musu sun shiga tun kafin neman ya sallama na hudu wa fihi mubarakatu ma'mum li imamihi li mithli hadha al-qudri a ce ya halatta mamu ya bar limamin sa sun fara sallah tare da liman amma kuma ya karasa a kansa shi kadai mun ga wannan a cikin wannan sifar sallah الحديث الهادي والخمسون بعد المئة حديث لا دليل خمسون دقيقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال an karba hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi yace shahidtu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatul khawf jabir yace na halarci sallar tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa fasafna safaini sai muka yi sahu biyu musa abai. khalfa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a bayan annabi wal adu bainana wa bainal qibla abokin adawa yana tsakaninmu da alqibla muna kara abokanan adawa za su fito sai muka yi taho guda biyu annabi na gaba ga taho biyu a bayan sa fa kabbara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya kabbara ta takbiratul ihram wa kabbarna jami'an duka mutahum biyu kowa ya kabbara mun shiga sallah mu duka ثم maraka. yayi ruku'i wa raka'ana jami'an muke ruku'i mu duka thumma rafa'a ra'sahu min ruku'i ya dago kansa daga ruku'i wa rafa'ana jami'an dukkan mu muka dago kanmu thumma hadara bis-sujudi wa saffu alladhi yadi sannan sai durƙusa wajen yin sujada shi da sahun da yake bayan sa sahu na farko kenan wa kana saffu al-mu'akhkharu fi nahr al-adun sahu na biyu sai suka tsaya suna kallon inda abokan da adawa da su sun da alƙulla su su mutu su gida suka tsaya can ana kowa da ido da bindigarsa a hannu ya rike ko da kuli da bakansa a hannu ya rike فلما قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم السجود يا عندما الله يا جماعه السجده ya ce as-sujuda yana nufin sajadun guda biyu tunda a kowace raka'a ba sujada biyu yake ba yayin da ya kammala sujada a cikin sallarsa a wanda raka wa qama as-saffu alladhi yalihi sabon da yake tare da shi ya miƙe an gane ku in hadara as-saffu al-mu'akhkhar bi sujud wato manzo Allah ya miƙe dan raka'a ta biyu sabon da yake tare da shi kuma sun miƙe dan raka'a ta biyu dama da suna me suna tsaye to ana gama miƙewa su kuma sabon da biyu sai suka tafi sujada yana fatan kuna fahimta sai suka suka suka tafi sujada sahu na biyu kenan as-saffu al-mu'akkar duk sujudi wa qamu suka yi sujada suka gama suka dago daga sujadar su ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم wato ga sahun nan a gaba waɗannan dama su yi raka'a tare da annabi waɗannan suna su lokacin da suka ɗago raka'a ta biyu ba an shirya cikin raka'a ta biyu ba sai waɗannan suka tafi sujada an bayyana ku lokacin da waɗannan suna ne suna tsaye lokacin da za su ɗago daga sujada waɗannan ba sun gama karatu ba sai ne za su yi. sai sujada sai yi da sujada to sai waɗannan da suka ɗago ɗannan na taho na biyu sai suka yi gaba sai waɗannan suka dawo ba a inda waɗannan saboda su yanzu wannan su za su shiga da tsayewa su kuma wadannan sun gama tsayewa za su je su gaba da raka'a ta nawa ta biyu su kammala sallar su to shine sun mataqaddama saful muakhkhar safun da yake na biyu na karshe sai suka yi gaba wa ta'akhkhara saful muqaddam sahu na farko su kuma sai suka yi baya sun maraka النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ruku'i wa raka'ana jami'an dukkan muka yi ruku'i tare da mu da waɗanda suka zo din yanzu sun marafa rasa min ruku'i annabi ya dago kansa daga ruku'i farafa ana da yanzu muka dago gaba daya sun man hadar da sujud sannan ya durkusa ya tafi sujada wal saffu alladhi yalihi tare da sahun da yake bayan sa allazi kana mu'akkaran fi raka'atil ula wanda da su ne a sahu na biyu yanzu kuma su ne na farko fa kama as-saffu al-mu'akkar su kuma wanda suka dawo na karshe bayan da su ne na biyu sai suka tsaya tsaye sai na hadal aduni suna fuskantar abokan adawa فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه يا عند الذي كمل السجود شيء سوى لكي تعرف شيء إن هدر الصف المؤخر بالسجود سننتهي وننتهي لك الشيء في سكة دو سكة فاتح سكة سجدة فسجد سكة سجدة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا سلم ذا الله يسلم عليكم تكوا ومكي سلم عليكم نجم ونسلم فتاة واحد na tabbatar cewa in aka sai yau kowa sai ya yi bayanin yaya wannan sufa take tafi gida sai da a yi ƙi da da zai wa masallacin da babu wani babu wani amma tana da tana da sauƙi in su zan mai mai ba tare da muna karanta madalin hadisi sabo biyu ne a na gaba da a raka a farko dukkanin manzo Allah yayi karatun fatiha yayi sura yayi ruku idan suka yi ruku idan ya dago da ruku idan suka dago ta daga ruku da ruku da ya tafi sujada sai mun gaba ta tafi sujada na biyu mu wajen suka tsaya da annabi ya sujada ya dago lokacin da ya dago da shi da sabon da ke bayar da shi ba raka ta biyu za su shiga ba bayan sun dago sun tsaya sai waɗannan su kuma suka yi ne sai suka yi sujada annabi na sai yana karatu da shi da sabon farko da suka kammala sujjada suka dago sai aka yi yaya sai sabo na karfe din nan sai suka koma gaba sabo na gaba kuma sai suka mai sai suka dawo baya ina fata an annabi ya ci gaba da karatu a haka bayan ya ci gaba da karatu a haka ya kammala karatunsa ina fata an fahimta sai ya tafi sujjada tare da wannan sahun da da su ne na karshe suka zama na farko yanzu ya tafi sujjada tare da su tare aka yi ruku'i idu gaba daya aka dago daga ruku'i idu gaba daya da aka tafi sujada sai ya kasance su wannan na gaban wanda da su ne na karshe sai suka yi sujada tare da annabi ina ba ta an fahimta har suka dago daga sujada su suka zauna sannan waɗannan suka yi sujada daga bayan suka gama suka dago suka sami annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya sallama da suka sallama ina ga abin yanzu dole je gidan karafin lissafin zai gani su wato ka zai musa masa kaifiya guda na kaifiya guda uku da ko ta kaifiya cikin da to wannan shine hadisi da ya kawo wani a cikin babu wanda akwai kaifiya kuma daban wanda muslim ya ruwaito ta banda shi da wani kuma malaman hadisi ita kuma wancan ta fi sauki domin yadda manzo sallallahu alaihi ne ya kasance a shi da ya kawo mutum farko ya sallah da su ya kammala aka yi sallama da kuka gafi sannan waɗanda suka zama kuma ya sake yin kabbara aka yi yi sallah raka ka'a biyu ya kammala ma'ana shi annabi ya yi sallah su nawa to biyu su kuma kowa ya sauke kaga ta farko farilla ce ta biyu ba zo ne nafila to kaga wannan hujja ce cikin cewa a shi ya halatta mai nafila ya yi shiga game dan ga annabi ya yi aikaci in ba kana ganin hadisin ba azu annabu bai sani ba lokacin da ma'azu ke koma wa gurbi ni mace ita ya zai suka kai annabi bai sani ba amma sun ba da cewa inda kuskure ne da Allah ya saka wa ya to ga shi a aikace cikin hadisin muslim manzo Allah ya raka ya sallah tare da su ya kammala yake da ku su gadi ko kuma da lokacin da ku zo ku kuma in muku tawo ya sake kaga shi ya bi mai sallah bi ta farko ba da ta bi na kai biya guda nawa kenan kai biya guda hudu waɗannan kaifiya guda hudu da ake yi na sallar tsoro dukkanin su ana yin su ne idan tsoro ya zama mai sauki alkhawf alkhafi tsoro mai sauki wanda ba a riga an rintabe da faɗa ba ba a riga an fara yaki ba amma idan an riga an fara yaki sai lokacin sallah yayi to a wannan lokacin ba maganar jam'i kuma dan ana cikin faɗa ne sai dai kowa ya sallar su kadai kuma lokacin ba magana da ku'i ba magana sujada duk gaba ɗaya za a yi sallah ne a matsayin imani shi ne Allah ce fa in khiftum farjalan aw rukbana idan kun samu kanku cikin halin tsoro da firgici fada ya rinka dai farjalan to kwa iya sallah kuna cikin tafiya a ƙasa aw rukbanan ko kuna a yakin dutse manzo Allah sai tsara bayani a cikin hadisi yake mustaqbilil qiblati aw ghayr mustaqbiliha ko kun fuskanci al-qibla ko ba ku fuskanci al-qibla da ma'ana a wannan lokacin sallah kawai ka tafi ta kawai za ka zara Allahu akbar kana harbi da wani kana karatun fatiha ka gama fatiha ka ci da sura sai ka danyar koyi Allahu akbar dan ki dan kana ganin me ke sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar su zina ke ba ne kana farkon su ga nan wurin kila ma nan wurin ba tsaro sosai ka fita abu Allahu akbar a kan kin wani lokacin ka juya nan wani lokacin ka juya nan haka dai sai ka yi sallar kakan malaka shine farjalar aure ba amma idan an samu hali a cikin wani za idza amintum fadhkurun Allah kama allamakum ma lam takunu ta idan an samu halin zaman lafiya ko to sai ai sallah yadda aka saba yin ta da koshi jira da suwa da komai da duk abin da amma a cikin hali ake na emergency ba wani wanda zai tsaya ya kusa ruku'i wani da da ba zai yi ba sai kawai imani ina fata mu kun ga ya kuwa uwa abinda wannan ke matsayin sallah a cikin addini ta yaya mutum zai bar sallah da gangan ko mai yi tsammanin zai shiga wata wanzuwa cikin addinin musulunci yana da nauyi kwarai da don hujjojin da irin sai mamu ahmad bin hanbal sai kafa hujjar su kenan wajen da wanda ya bar sallah da gangan kuma ta yaya mutum zai bar sallah da gangan ba cdc ba sa kada lafiyar sa kalau har lokacin da ya fita wai kuma daga baya zai zai raba a karba ana faɗa ba a yafi wa mutane su bari sa rama daga baya ba ta aka sai sun yi da farjalan aure ku bana mustaqbal da kai aure aw mustaqbali ha dole sai an yi ko wani hali kai kuma haka wannan tsaro ta ki har wata biyu wata uku sannan daga baya ka rama ma yuqad min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko salatul khawfi ala hadhihi sifat al-mazkura yin sallar tsoro bisa ga wannan siffa da hadisi ya ambata yujudil halil munasiba dan an samu halin da ya dace da ayi sallar a wannan yanayi wantifa'ul mahaziril munafiya don an sami kawuwar sauran mahazir ababe da aka hana almunafiya wanda sa iya sa ba za a yi hakan ba amma saboda tsoro sun sa an yi haka yanzu na biyu al-irasa gadi al ta huna waqa fi hada sujud faqat kaga anan gurin an yi gadin ne kawai lokacin da mutane ke cikin sujud amma cikin halin ruku'i dukkanin su suna cikin ruku'i an gane ko li'annahum fi ghairihi yarawna al-aduwa kullahu domin a cikin halin da ba ruku'i ba sujada ba kamar tsayuwa kamar ruku'i duk suna da damar su iya ganin abokin adawa in ya na uku qawluhu wal aduwa bainana wa bainal qibla abokanan adawa suna tsakanin mu da alƙibla me yake nufi da wannan magana mafhumu annahu law kana adu fi ghayr alqibla inda a ce abokanan adawa din ba inda alqibla take suke ba la sallu ala ghayri hadhihi sifa da sun yi a wata sifar da ba wannan ba amma tunda abokanan adawa alqibla take sai wannan sifar ce aka karanta a yi kama kaddama fi sifati hadhihi alhadithain as-sabiqain wa ghayrihima kamar yadda wata sifar da ba wannan ba ta gabata a cikin hadisi guda biyu da suka gabata a baya وتقدم أن لتعدد وجودها فوائد منها مراعاة هذا العدو وجهاد كما يا gabata cewa wato kididduguwar yin sallah din a hali daban-daban akwai fa'idoji daban-daban daga ciki kiyaye a wani yanayi abokin adawa ke idan abokin adawa yana tsakanin ka da alƙibla ba da za a ce ka tafi rukuni ga ka tafi gida gaba daya a wannan yanayi sai biyu na alaikun ma da san na hudu wa fihi bayan husnul qiyada wata tadbirul biyu. wato a cikin hadisin mu koyi kyakkyawan tsari na shugabanci ka duba yadda sahabbai suka tafi wajen yin sallar yadda manzon Allah ya sa su yi haka akwai tsari na shugabanci wata dabirar biyu da gudanar da rundunar yaki wa ibadu hanar makawo kwamanda wanda yake nagari sai da wanda yake kokarin kawar da sojojin da ke cikin rundunarsa bataliyarsa daga dukkan waɗansu haɗurra wanda a iya yin hasara mai yawa ta mutane yakan bi matakai na yadda zai zanto cewa hasarar mutane ba su yawa ba wa faja'atul a'da kuma yana kokarin kawar da sojojinsa daga dukkan wani bazata da abokanan adawa za su yi musu wa tikhazatihi siyasat bi zalika da daukan dukkan wadansu matakai na tsaro al-ihtiyat ne wa dukkan wani mataki na tsantsani yadda ba za a far musu ba na biyar wa fihi bayan al-adli wa annahu mimma tahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi jami'i ahwalihi wato a cikin wannan hadisi akwai bayanin adalci cewa manzon Allah ya siffanta da yin adalci a cikin kowane adalci domin ga ko da cikin Allah din yadda na faru a wannan kaifiyar yadda mutanen da suke tsawon farko suka ci ribar tsawon farko din a rasa ta farko da aka zo raka'a ta biyu aka canza waɗannan su kuma suka samu wannan ribar tsawon farko kuma falalar kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam فقد عدل بينهم بالإرادة فجاء لهم يتناوبون فيها من ذا الله ياسن ياسو دي دي ودي تفكر قادي ننسي في ننسي وعدل بينهم بالصلاة يا موسى آدم في وجه صلى فكل من الطائفتين صلت معه ركعة قوة النسيين صلى ركعة دي وعدل بينهم في قيامهم الصف الذي يليه يا موسى آدم في وجه سام مطيئ سوى فرقه وهكذا شأنه في جميع أموره أكا النبي ke a هذا dukkanin halinsa yana kokarin yin adalci sallallahu

tsaye za mu shiga kitabul jana'iz wato an gama salatu tsawo ina jin ba da kai biyar guda uku da muka ambata suna sai ka dauka kai da kuma kamar yadda muka faɗa bai ce mafi inganci salatu tsawo hukunci tana nan tabbatacce cikin musulunci ba wai tana tafiyuwa bane da yin ta a lokacin manzo Allah ana yi lokacin manzo Allah da lokacin da ba na shi domin sahabbai sun yi bayan rayuwar sallallahu alaihi wasallam ina fata mai kitabul janaiz wato babban babi da zai yi magana dangane da hukunce hukuncen gawa domin aljanaiz jam'i ne na kalmar aljinaza ko aljanaza sukan ce aljanaza da fatin biyun sukan ce aljinaza illa an alkasra afsar wato yin kasra ce da yin fasaha cikin harshen larabci to kuma lafazin aljinaza ana amfani da shi ana nufin gawa sannan kuma wani lokacin akan yi amfani da aljinaza ana nufin gado da ake ɗora gawa a aka yi masa wanka an gane ko الحديث الثاني والخمسون بعد المئة حديث نتريد همسن دبيو عن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi ke na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an-najaki fi al-yawm alladhi mata fihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa sahabbai labarin mutuwar najashi a ranar da ya mutu wa kharaja ila al-musalla manzon Allah ya fita inda ake sallar idi fa saffa bihim ya sanya sahabbai cikin sahu wa kabbara arba'an yayi kabbara hudu ma'ana yayi sallar gawa salatu fatiha wannan hadisi yana cikin hadisan da ake kafa hujjar su dangane da shar'antuwar salatul ghaib mutumin da ya mutu a wani gari a wata ƙasa ya halatta mutu ke nan mai masa sallah ko bai halatta ba abin nufi ya halatta amma tare da ƙarin bayani saboda malamai sun yi safari dan duka guda uku waɗansu malaman suna ganin gaba ɗaya babu salatu sau a salatu ra'i salatu ra'i an yi ta ne lokacin ya manzon Allah amma a yanzu babu wani ganin salatu ra'i waɗansu malaman kuma suna ganin halatta salatu ra'i alal islam ma'ana a yanzu haka akwai salatul zai ko yanzu aka baka labari ko aka ba mu labari wani dan uwa ko aboki ko gurin mutum ko malami ko muhimmin mutum ya mutu a Kano to za mu tashi nan gurin muhimman za su ghaib ko da ko mutanen Kano su ma ko ba mu labarin wani ya mutu a Abuja ko a Zaria ko a wani gari ya halatta a nan ne masa ko na Kano su yawa wanda ya mutu a nan ko na wani gari su yawa wanda ya wani wato ga kina na islam zance na uku daga cikin zantukan malamai waɗanda suke cewa a'a akwai da ghaib a cikin addinin musulunci sai dai sharaɗin ana yin ta ne ga mutumin da aka samu tabbas cewa a inda mutu ba yi musu sallah kamar mutum musulmi tafiya ta kama ta kasuwanci wata kasa kasar kuma ta arnaki sai yi mutu kila hadarin jirgi kila gobara aka fi kira gawo jinsa su ga aka binne ba ma a ce bambance da nawa da nawa kaga wannan ba a sallah ba a da to a nan gurin lokacin da muka labar mutuwa su ne mutu sallah ina ba za mu fahimta yadda ya halatta ne masa a nan garin ya halatta na ke dole su yi masa na zariya su yi masa na makka su yi masa na madina su yi masa da wadanda suka zanci ya halatta su yi masa ba za su zai wannan shine zance mafi inganci dalili ko a nan gurin shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi salatul ghaib ne ga najashi wanda najashi sun habasha a lokacin da kadai ne musulmi a garin sa fadawan su duka ba dai kirista hasali ma koye musulunci su ba kowa ne na sun ya musulunci don jin tsoron kada mutanen su ji da akan amma Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa najajin shi da haka lokacin da ya rasu kuma aka sanar da annabi ta fuskar wahayi cewa yau najashi ya rasu manzo Allah ya jiranta su bai wani bawan Allah cikin bayan Allah na gari ya rasu a yau ku zo mu jini mu sallah sai ya fita bayan gari da fili inda ake ya sa sahabbai suka yi sahu ya fuskanci alƙibla ya salla sallah salatul fajr ina fata da haka a irin wannan tsari ko yanzu muka labarin wani dan uwa ya mutu a wani gari da muke tabbacin lallai ba a masa sallah ba ya halatta masa sallah salatul fajr kuma babu laifi da ne a nan masallacin yi a wani masallacin a yi a wani garin a yi a wani garin a yi duk babu ne ba ta da bane sai kun yi a lokaci guda kuma ku duka kun tauri guda نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي نعى معنا يا بعد الأبار مشور النجاشي في اليوم الذي مات فيه مشور النجاشي ألانا ديموت وخرج إلى المصلى يفتى شيدا دين أكل صلى فصف بهم يا تعطيك جنسه وكبر أربعا يكبر بريق داوته لأكل نصلى الدعوة الحديث الثالث والخمسون بعد المئة حديث من الثلاثة خمسون لأكل عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي an karɓo daga jabir dan abdullahi allah ya ta a gare shi yake manzon allah tsira da mutum tabbata gare shi yayi sallah ga najashi fa kuntu fi saff thani aw thalith jabir yake ina cikin sahu na biyu ko na uku abinda zan iya haddace waje ko dai na biyu ko na uku abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko mashru'iyyatu salati alal mayyit shar'antuwar yi wa mamaci sallah idan ya mutu li'annaha shafa'atun wa du'a domin yin sallah din nema masa ceto neman cetonsa ne sannan addu'a ce min da musulmi daga yan uwansa na biyu mashru'iyyatu salati alal ghaib yin sallah ga wanda yake ya mutu baya nan ya mutu a wani gari wa taqaddama anna al-hadith laysa ala itlaqi malam bayanin hadisin fa amma ba yana nufin kowane mamaci ba bal yukhassu biha man lahu fadlun wa ihsanun 'amun 'ala al abin da shi ya faɗa wa to shi Abdullah yana ganin ko da an yi mutum sallah a garin sa in dai wani mutum ne da yake da falala a cikin musulunci ya shahara da yawa musulunci aiki kamar shahararren malami shahararren mai da'awa kamar wani kasaitaccen mai mulki da ya kusanta adalci to ko da an yi masa abin sa yana ganin ya halatta a masa wannan zuwa su ma'anar da suka kalla masu wannan fatawar suna ganin najasi dan sarki ne shi zama ga Allah ya sa kaga yana da kalala na ya fi ya karbi bakuncin sahabbai ya yi amfani da karfin mulkin sa wajen karban bakuncin sahabbai da suke hijira ta farko da ta zuwa abada ina ba ta to amma gaskiya magana ce wanda ba dukkan malamai suka amince da shi wancan dai magana kuma gabata ta farko ita ce ta tafin dalili cewa duk mutumin da ake tabbas shi inda mutu ba a masa sallah ba ta shirya amma wanda an riga an yi masa aure ne ba magana a masa hujja a nan gurin ko ba an tsara a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam an ka kawo musu labarin mutuwar sahabban sa kawo duk sahabi yana da sunna duk sahabi yana da kima da daraja amma kasancewar an yi musu sallah a inda manzo Allah bai sake yi musu sallah da zai ba kuwa wani wanda zai mutu bayan sahabi ne kai sahabi sallah ba zai to amma har yanzu wannan fatawa da yawa daga cikin malaman Saudiya akan su suna ganin in dai mutum yana da wata falala yana da wadansu ayyuka na gari da ya shahara da su sawa'un malami ne sawa'un mai mulki ne to ya halatta a masa salatu za ko da an masa abin wannan ta sa lokacin da a fardauna ya mutu kasashe da dama na rarraba suka yi ta masa salatu za'ir har rajisa suka yi littafi a shahidul hayy wato shahidin da yake raye ma'ana fardaun suke nufi ma'ana kuma san kima ta irin kima da mulan mun mu sani rubuce rubuce da kai kan fardauna idan kana karantawa za ka kama mashi gore da saboda yana da falala wajen kafa rabitatul alamin islami wanda ya haɗin kan kasashen musulmi ta duniya da shi sarki faisal da ya rasu Allah ji kansu da gafa kaga mazaje sun tafi an bar mu da Allah da ke saboda haka kuma da sai bil ba da su haka wajen malamai suka ce masa sallah suka uh, kasashe da dama na musulmi suka ce masa sallah Allah kullu halin fatawa ce wanda suka yi ga kuma madogaro amma dai abinda muke ganin ya fi karfin da shi ne da mu gabatar wallahi a'ala abu na uku as-salatu ala mayyit fi musalla al-eid idza kana al-jam'u kathiran balai sallah da za a yi wa mutumin da baya nan ana yin ta ne a filin idi idan taron mutanen yana da yawa mafhumul kalam shine idan taron baya da yawa kenan za a yi su ya bi ke shi ko nassin hadisi ya zama manzon Allah ya fita da su fil musalla fa tasfa bihim wa kabbara arba'a na hudu at-takbiru fi salati al-janazati arba'un kamar bari da ake a sallar gawa guda hudu ne wa taqaddama fi awwal bab ma yuqalu ba'da kulli wahidatin min hunna malam yayi bayani ne ake faɗa bayan kowace kabbara bazan ta cewa guda hudu ne abinda wannan hadisi ya nuna kenan amma akwai hadisin da ana yin jira akwai hadisin da ana yin kabbara takwas kuma dukkan ne hadisi ne inganta illa ya ka shi malam abdul gani al-makdisi bai kawo wannan hadisin ba anan saboda ba sa cikin sharhin sa ba sa cikin bukhari ko muslim amma idan su kabbara takwas kabbara bakwai kabbara biyar sun cikin gaba cikin hadisi amma mu ɗauki kabbara me ake faɗa a bayan kowace kabbara lokacin da masallaci ya Allahu akbar kabbaran farko zai karanta fatiha ne da shi hadisin Abdullah da Abbas ne cikin sura Bukhari Abdullah da ba bayyana amma yaji kowa ya in yasa ka bayyana su ba wai don saboda wani abu don na zo suna ganin ma ba a yi fatiha ba za a bayyana su dan kin kabbara ta biyu sai kai salati da annabi sallallahu alaihi wasallam salati da annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa ga idan kin kabbara ta uku sai ke masa addu'a idan kin kabbara ta hudu kuma kai masa addu'a wadan suna ganin cewa da kabbara ta hudu sai kai sallama annabi yakin ya addu'a kafin ya sallama ina ba za mu addu'o'i da ake yawo suna da tabbatattu cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dai faɗa cikin hadisi ingantacce sai za sallaitum ala al-mayyiti cikin mu da wanda baya ya Allah wanda ka rayuwar su cikin mu to ka karɓi rayuwar su bisa ga wanda ka za ka rayar da shi da tsawo to ka rayar da shi kan musulunci wanda za ka karɓi rayuwar ka karɓe shi bisa ga imani ga wanda za ka bi kowa da kowa saboda haka dai sai mutum ya zafi addu'o'in da suka zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam wato ainihin ya karanta su idan mutum bai haddace su ba ya karanta addu'a da zai iya fahimtar ma'anar da yake cewa amma lalle ta kunshi yi wa mamaci din addu'a wannan a bayan kabara ta uku da ko bayan fara ta hudu kafin mutum ya sallama mai zo da mun samu sarari in Allah ya sa na samu sarari bayan kawai ne wakilin rubuta su daga cikin hujjoji da suka tabbata kila ko da ko ta sa don su samu da hadisi dan sai da da da Muhammad dai da kaga da larabci ka da kai da Annabi sallallahu kika da larabci da shirmiya ga na manzo Allah san ne ba نبي فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة سكوك akwai falala إذا idan masallata suna da yawa da gawa akwai falla kwarai da gaske Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce dukkan mutumin da ya mutu aka samu mutum arba'in waɗanda ba sa shirka da Allah suka yi masa sallah suka nemi cetonsa Allah zai ba su cetonsa a samu mutum arba'in dara kuma su toki bayan na muku wannan zai zo yanzu sallah ka ba da wasiki da iyalanka sai ko bayan na muku a garin nan a kira wani malam wani zo yanzu sallah wanda da ke wannan da kan da faɗa abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwa sahabbai suna wasiki da haka ka ga wani mutum wanda san cewa ba mai kwadayi ba ba mai wani da addini ba ba mai bid'a ba da kakkan ahli sunna kamilin mutumin kirki da ba na kyautata masa zato ka sa ya zo ya maka sallah yana da kyau da shi kan ne yake shi ya san da shi ya san sunna shi ma zai zaga wata kare sunna da Allah kun ya wa wani haka sai kara karo maka mutanen kirki sauran kuma idan suka wanda a cikin su hudu su ba komai yiwu haka kullun ya'malu ala dakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila to idan mutane ba su da yawa ba idan mutane ba su da yawa sai a kasa sahu ya zama gida uku ko da kowane sahu mutum bibi za a sa kasa mun zo yi wa mutum sallah ba mu da yawa mu da ne ina faɗa wa limamin mu kuma ne da bakwai kan mu kaga kowane sahu sai mu sa mutum bibi dan akwai falalan adadin da za a su sallaci gawa ya kasance ya kai sahu uku idan akwai adadin mutane da yawa ga gaba da za a iya samun sama da sahu uku ba amma idan mutane ya kasance duk yadda za a yi kokari sahu ya kai nawa ko da mutum biyu ne wannan kuma wata sunna ce kawo mai muhimmanci da ya kamata a ko da mutum biyu ne saboda annabi ya nuna cikin hadisi matukar sahu ya kai uku wannan bai faɗa da mutane ba yace matukar sahu ya kai uku suka yi wa mutum sallah suka rikice to ubangiji da Allah zai ba su yace fadilatu kasratul musallin wa kaunihim thalathata shuhur lima rawa ashabu sunan aidan ma min mu'min yamutu fa yusalli alayhi ummatu min almuslimin yablughuna an yakunu thalathata shuhur illa musallam kaga hadisin nan ma ya kawo ba wani mu'mini da zai mutu ya kasance al'umma cikin musulmai wanda abin da ke sabo uku sun zo sun yi masa sallah Allah ya ya gafarta masa sai an gafarta al-ikhbar bi mawqi lil maslahati fi zalik ba da labarin mutuwar mutum idan ya mutu a sai da mutum ya mutu ana ba da labari a ja faɗa mutane wato sunna kuma shine da zaman da mutum ya mutu an tabbatar ya mutu kai wanda kake niyyarsa kana tare da shi kana tabbatarwa ya mutu abu na farko da zaka fara shine karfe idan sa saboda galibi lokacin da ake zare ran mutum yana daga idansa ne ya bude shi saboda maza ya nuna cikin hadisi lokacin da ake zare rai kuma sai sai ido ne bi rainin da kallo har ka kace to a lokacin ne amfanin suna kenan sai ka rufe idanun mutum sai kuma ka nemo wani mayafi sai ka lullube shi da shi sai ka bar ka faɗa wa waɗanda suke makusanta wane ya rasu wane ya rasu sai ku raba ayyuka kai je ka faɗa nan bangaren kai je ka faɗa nan bangaren wanda zai buga waya ya waya sannan sai a zaɓi su a yi wanka to wajen yi masa wanka wanda ake so ya masa wanka makusancinsa wai ko kowa kusanci da shi wani warare kaninsa matarsa ɗansa mahaifinsa su suka fi kowa kusanci da sai a zaɓi masu hankalin cikinsu masana suna ɗin cikinsu wanda suka san yadda ake wanka mutum ɗaya da mataimaka biyu sai su zo su yi masa amfanin makusanta su gan shi saboda yanzu an cikin kowa a cikin sutura yake da wanda yake da tabo a gadon baya da wanda yake da kurji ko bakero a haɗa da duk ba wanda ya sani babban riga ta rufe mutum ya sa babban riga ya sanya hula ya sa gilas ya sa kunu ba wanda san me yake to amma ran da zai mutu a masa wanka ba kar ba wani mai gilas da ke da shi da gidiwar ba ko kawai zan to kaga ran da zai a masa wanka ko dole a ga wannan to amma in kusanci ya ga wani abin fada a cikin dan uwansa zai fada in ya fada ba zai da wa Allah ba amma in ka nemo wani mutum na waje ya zo wajen yi masa wanka ya ga wani abin fada a ta iya wa wani yana da gwaiwa ba wanda yana da gwaiwa cikin rufin asirinsa sai da aka zo wajen yawan wanka wansa ko mahaifinsa ko kaninsa ko waye ya gani zai je faɗa amma idan wani wanda yake bare ne ya gani duk ranar da rigima ta haɗa shi da yan family din gidan sai ta mai yunku ma da wani yake da kaza sai ya samu abin zagi da cin mutunci to shi ne hikima ta addinin musulunci wanda zai wa mutum wanka wanda ya fi kowa kusanci da shi sai da lallai a kiyaye ya kasance mutum ya san yadda ake yin wanka in ma ba su sani ba su kira malami ka ba sai ka yadda ake ba mu wahala cikin minti biyar sai koyar musu da ke to suna za su yi masa wanka kuma su sanya masa wato ainihin likafani bayanin ya ya za a yi wanka da yadda likafani ina duk zai kawo a cikin hadisan gaba a nan cikin kwanciyar hankali to amma ya ga mutane labari lalle yana da muhimmanci saboda jama'a su kuma sunna ne ayyuka kana da wani ka ba su taimaka wani ya da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya rasu to Allah ji kansa daga fara. Allah ya kuce sai ka daga hannu kai masa addu'a duk a wurin sunna ne da an baka labarin tsoron rubi sai addu'a saboda lokacin ba abin da yake bukata irin addu'ar musulmi na gari tun baka kan zo wajen abin da ke Ko kuma ya zo gidan an gama wasu wanka an fito da shi kuma za a yi masa sallah ka ganin taron sallah shi ma addu'a za a yi masa ciki ga addu'o'in da aka masa kafin a zo ga taron sallah an yi masa addu'a gashi da an ji an shi kuma masa addu'a Ban da musulunci ba addini da kewa mutum gata irin wani karkatattun addini babu wannan sai dai mutum ya mutu a sha masa giya mutum ya mutu a ci masa mushi a cikali mutum ya mutu a yi kaɗa kaɗa a yi rawa a yi gada to kaga wannan ma'anoni na wato dangantaka ta addinin musulunci ana yin su ne yayin da ya kasance mutane suna rayuwa kan sunna amma idan mutane suka bari bidiyoyi suka yi kaka gida a cikin su sai a hankali a hankali muna yin dan yadda Allah suke rayuwa dan yanzu yadda mutanen mu suke da an gina suwa ga ana ci da sha kamar gidan mutuwa gidan ci da sha ne kawai kamar an je ma'ana babu jin takaici babu alhinin mutuwarwa ne babu kaza babu kaza ba addu'i sannan ya zama wurin hira da labari ya zama wurin nuna motoci wurin nuna riguna wurin haka dai al'amura waɗanda suke kwata-kwata ba su dace da addini ba wanda wannan kuma gaskiya malamai ne da ba sa faɗakar da mutane hakikanin yadda addini yake amma matakar za a ribaci lokaci ana faɗakar da mutane yadda ya kamata su yi ko shaka babu jama'a za su gyara wa ikhbaru aqaribihi fa inna zalika, laysa min an-na'i al-manhi anhu fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wan-na'ya fa inna an 'amalu al sanar da makwabtansa da danginsa da makusantansa baya cikin shelar mutuwa irin wanda manzan Allah ya hana domin shelar mutuwa irin wanda manzan Allah ya hana irin wanda ake ta lokacin jahiliya wannan ya ce ku daina shelar mutuwa shelar mutuwa yana daga cikin ayyukan jahiliya abin da yake nufi a irin tsarin da suke shelar mutuwa su shine aka hana mutum الحديث الرابع والخمسون بعد المئة حديث ندري دهم تند هلو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كربوتك عبد الله بن عباس الله قال الداء قريشي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabarbari guda hudu akan wani kabari bayan an riga an binne shi Yi kafar bari har guda hudu ma'ana ya yi masa sallah yayi kabar guda hudu abinda wannan hadisi ke nuna wa halatta yi wa mutum sallah ko da bayan an binne shi ina fata fahimta to amma anan wadansu malamai sun ce yi wa mutum sallah bayan an binne shi mutum biyu ne kawai suke don nan dama ko dai shugaba a gari baya nan wani mutum, har aka yi masa sallah har aka binne shi shi ya dawo irin labarin wani mutu sanan ne wannan na aure shi sai sa a tuka shi da mota a kai shi sai a kan gabarin sai masa sallah shi da annabi ya yi ne a matsayin na shugaba na biyu alwali majibancin lamarinka kamar uba baya na dan ne mutu har aka binne shi uban ya dawo daga tafiya tafiya da yake hajji ne daga kasuwanci a yi sai rasu sai ya tafi ya je makabarta duk da an yi masa sallah ya tsaya kan kabarin sai masa haka wadansu malamai su ma'ana sun takaice dilala ta hadisin ala wali wal wali alwali shugaban gari kenan alwali wato kamar waliyin mutum ba ba ta kenan ko wani makusancin sa amma ba sauran dukkan gaba garin mutane ba dai idan za a bayar da kofar abu da zaka to sai da kullum makabarta take da mutane ko kowa sai a gindin wancan kabari da sallah ya wani ne mutu ba da nan da labarin shi to ba shi yasa wasu malamai suka da kitan da hadisi kan wannan abinda za a iya koya cikin wannan hadisi na farko mashru'iyyatu salati al-qabr halaccin yin sallah akan kabari wala yustafatu ila man mana ba za a waiwaye wanda yake ba za a yi hakan ba da raddihin nusus bila hujja dan duk wanda yake ba za a yi ba kamar ya tuni nasi ne ba tare da hujja ba wa qayyadahu ba'd ulama bi muddati shahr su malamai suka ce to fa a iya yin sallah ne akan kabarin idan bai wuce idan bai wuce wata ɗaya ba wa ba'dhum hatta yawla jasaduhu wadansu suka ce a'a har sai an kai tsawon lokacin da ake jin yanzu jikinsa ya riga ya haɗe da ƙasa ya tagargaje wa ba su mutawwalar abadan waɗansu malamai suka ce har abada ba wani tsawon lokaci ko wani tsawon lokaci za a yi wa وقد جاء في البخاري أنه wa الله عليه وآله وسلم مر بقبر دفن ليلا ya zo cikin sahih bukhari manzon Allah ya zo ya jikin wani kabari wanda aka binne da dare fa kada sai ce mata dukina hada yau sai aka binne wannan qalu al barihata sai suka ce daren jiya قال ابن القيم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر في ستة أو من إنسان yace an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan bai samu yayi sallar gawa ba to yakan je ya sallah ga kabarin yace an ruwaito ta hanya dai dai har guda shi dukkan su insan ne yaji shi ibnu qayyim kenan nabi wa anna salata al qabri mislu salati al mayyit al hadir kaifiyar yadda ake yin sallah da kabarin ita ce yadda ake wa mamaci kafin abin da shi ba wani bambanci wajen yadda ake yin sallah na uku ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam min ar-rahmati war ra'fa tausayi da manzo Allah yake da shi da jin kai wa tafaqqud al-wahid min ashabihi da yadda yake bibita sai dai kun mutane wani mutum ba kila za a ga cewa ba ya da manzo da annabi zai tambaye shi amma suka ji annabi ta ina wani kuwa ina wani kuwa wato yana daga cikin hikima ta shugabanci idan mutum yana da shugabanci ya zanto mai haka مهما كان منزلته duk yadda matsayin mutum yake fakar zakar al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambata cewa anna sahiba hadha al-qabri imra'atun sauda kanat taqummu al-masjida ay taknisuhu wannan kabarin da manzo Allah ya salla da mai shi aka ce wata mace ce bakar fata ce wanda take kare masallaci da ta mutu kafin ba sai sun faɗa manzo Allah ba kawo da zuwa suka suka binne ta sun faɗa manzo Allah ina wanki an ta ita ta mutu sai dan me kuka je kun sanar da ni ba ina gabarin ta ku nuna mun gabarin ta idan ya tsaya kan gabarin ta ya mata sallah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna ganin ba wata shahararriya bace ba wata wanda falalar ta fito fili bace ba ballantana har da ta so annabi da dalbawa ya ce shi kuma annabi da ke musu dan me muku sanar da ni ba Allah azantu muni ina ma kun sai mun ta rasu amma lakin ne ala kabari a kuma mun kabarinta idan ya mata sallah sallallahu alaihi wasallam wato kaga anan gurin ana mu'amalantar mutane ne gwargwadon salaha da suke da shi ba matsayi na rayuwa ba duk wanda aka yana da salaha mace ne ko namiji sai a mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala duk wanda aka alamu mutumin kirki ne cikin maganganunsa da ayyukansa ko da baya da matsayi cikin jama'a wannan daban matsayi da mukami kuma wannan kuma daban to ina ganin sai mu takaita a nan gurin gobe in Allah ya kai mu da jibi ma in Allah ya kai mu da za mu ci gaba gobe za mu tashi babul kafani lalle ina ga babul janaza yana daga cikin babuka masu muhimmanci wanda akwai bidoyi da dama da aka shigar amma idan mun ga hankali a hankali duk za mu ga yadda hadisi suke nuna mana komai mu dora shi kan sunna za mu zo kan kafani mai bayani za mu zo kan wanka mai bayani yadda ake yin sa aikace da kowa zai iya ba wa ma'ana haka kafani ba da sauran abubuwa insha Allah فصلى الله وسلم وبارك على wa محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Assalamu alaykum wa rahmatullahi.